Ummi Zizi ta caccaki malamin addinin Musulunci na Najeriya bayan ta haɗu da kwamishinar mata ta jihar Kano. Bayan haɗuwar Ummi Zizi da kwamishinar mata ta jihar Kano Dr. Zarra'u ta yi mata nasiha na rasa zuciya inda jaruman ta caccaki malaman addinin Musulunci. ta wallafa hotonta ne da kwamishinar mata ta jihar Kano a shafinta na Instagram tana cewa Salam tu Najeriya yau dai na amsa kiran da kwamishinar mata ta Kano State ta min mai suna Malama Zarra'u na je mun zauna ta min nasiha sosai na rata jiki dangane da maganar suicide na ce zan kashe kaina nan take na gaya mata matsalolin da suka sa na ce zan kashe kaina shine ta min alkawari za ta share min hawaye na za ta share min hawaye ta kuma ci albashin ba wadda zai sake take ni ya kwana lafiya a Najeriya sai ta bi min na, domin ita mace ce wadda take kare hakkin rayuwar ɗan adam musamman mata domin mata take wakilta don haka ina godiya ta musamman zuwa kwamishina Mala Zarra'u dangane da yadda ta nuna min damuwarta har ta bukaci in zo ta ji masalan da ta sa nake so na kashe kaina wadda tun da na ce zan kashe kaina in ban da zagi nake sha a gun jahilai babu wani babba ko babban malami daga malaman Najeriya da ya kira ni ya yi min nasiha sai ita wadda kuma da a ce na kashe kan nawa da manyan malaman Najeriya ba wadda ba zai hau membari ya tsine min ba saboda an ce su masu imani ne bayan kuma ni ban ga imanin ba dan da akwai imani da sun kira ni sun min nasiha akan batun kashe kaina da na ce zan yi wallahi ko a Saudiya ne ina musulma in na furta kalman zan kashe kaina to da har imanin harami sai ya kira ni ya min nasiha amma namu malaman ba ruwarsu da rayuwar mu rayuwar 'ya'yansu ce kawai ta dame su ba rayuwar 'ya'yan wasu ba bayan kuma manzon Allah Allah sallallahu alaihi wasallam amana ya bar mu a gunsu domin su zame mana gata su dinga samu a hanyar shirya da nasiha to bayan malama zarra'u ta gama min nasiha kuma ta kai ni foundation ɗinta ta nuna min yara marayu maza da mata da take riko su wallahi ban san lokacin da na fashe da kuka ba domin ni na daɗe ban gama ce mai imani da na sani da sanin darajar rayuwar ɗan adam irin malama zarra'u sannan a da ban taɓa zaton a jam'iyyar apc akwai mutane masu imani irin malama Zarra'u ba to gaskiya daga yanzu zan fara girmama duk wani ɗan jam'iyyar APC saboda darajan karamci da tamin kuma ta ce jahilci ne musulmi ya ce zai kashe kansa amma an hau zagi na maimako a yi maza a hana ni aikatawa kuma a yi masa nasiha ina sake godiya da to Malama Zarra'u Allah ubangiji ya yafe miki zunubanki tun kina raye ya kuma biya miki bukatunki a duniya da lahira ya baki aljanna fidaus love you ma subscribe domin samun labarai da ɗumi su.